Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke farin cikin gabata muku da wannan shirin a yau Juma'a bakwai ga watan Fabrairu na shekarar 2020. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji rahoto akan ranar yi wa juna gafara da gwamnatin jihar Filato ta keɓe a yau Juma'a. To ko waɗanne matakan inganta zaman lafiya ake ɗauka a jihar? shi gina gwamna ya ce zai bude wani kofa wato kofan jin kai wato duk wani mahaluki da ya dawo da abin makami kamar da aka yi a lantan to za a koya mashi sana'a maimakon a karɓa makami a ba mutum kuɗi don a daina kaiwa juna farmaki to muna tafe da ƙarin bayani an jima kaɗan Da shike yau jama'a ce idan mun bude layukan wayar mu za mu so ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku akan duk wani abu da ke ci muku tuwo a ƙwarya. Lambar da za ku kira ita ce ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Kada a manta a sanya alamar tarawa a gaban lambar. Za kuma mu kawo muku labaran wasanni daga kasar Kamaru, amma kafin nan sai a gyara zama a jihalin da duniyar ta wuni. Jama'a assalamu alaikum ku da wannan lokacin. Shugaban Amurka Donald Trump ya yaba kokarin shugaban China Xi Jinping na yakar muguwar cutar nan ta coronavirus yayin da shi yake kara fuskantar caccaka daga cikin gida. Biyo bayan mutuwar mai alaka da kwayar cutar ta wani likita wanda ya fara bayar da gargadi tun da farko akan barkewar cutar. Bayan tattaunawar da suka yi ta wayar tarho tare da shi, Trump ya yaba matakin da China ta ɗauka kana ya ce. yana cewa shi ya jagoranci wani aiki da aka samu nasara sosai shugaba trump ya ci gaba da ya bawa shi a shafinsa na twitter a yau juma'a inda ya bayyana shi a matsayin jarumi mai kwazo da kuma mai da hankali sosai tattaunawar tasu ta yau juma'a da jami'an china suka fitar ba ta hada da bayanan korafe-korafe na martani da gwamnatin trump ba dangane da barkewar cutar da ta sa amurka ta zama kasa ta farko da ta rufe ofishin jakadancinta a wuhan kana ta umarci jami'an ta su bar kasar. Hukumar da ke kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ba da rahotannin cewa dubban mutane a lardin Cabo Delgado na ƙasar Mozambique sun tsere wa tashe-tashen hankali na kwanan nan da kuma munanan hare-hare da ƙungiyoyin 'yan bindiga suke kaiwa. Rahotannin na hukumar da ke kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya sun ce waɗannan hare-hare na kwanan nan suna cikin waɗanda suka fi ta da hankali tun lokacin da ƙungiyoyi masu ɗauke da makamai suka kai samame da suka ta da fitina a Cabo Delgado a cikin watan Oktoba shekarar 2017. Hukumar ta ce akalla mutane dubu ɗari aka raba da mahallansu tun lokacin adadin yana karuwa yayin da barnar take daɗa karuwa. Mai magana da yawun hukumar ta UNHCR Andre makice ya ce tashin hankalin yanzu ya yaɗu zuwa larduna tara daga cikin gundumomi sha shida sannan ya kuma ƙara da cewa mutane a larduna suna fuskantar ta'addanci daga ƙungiyoyin mutane masu ɗauke da makamai. Labaran yana zuwar muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A jiya Alhamis shugaban Amurka Donald Trump ya tabbatar da mutuwar shugaban Alka'ida a wani harin jirgi mara matuki da Amurka ta kai a Yemen. Shugaba Trump ya ce Amurka ta kai harin da ya yi nasara na yaƙi da eh, 'yan ta'adda da ya kashe Kasim Al-Rimi wanda shi ne ya kafa ƙungiyar kuma shugaban ƙungiyar Alka'ida a yankin ƙasashen Larabawa. Reshe kuma ga ƙungiyar 'yan ta'addan. shine mataimakin shugaban alka'ida Ayman al-Zawahiri. Rimi shine ɗan ta'adda na uku mai muhimmanci da aka kashe a yaƙi da 'yan ta'adda da Amurka ke yi da ta'addanci a ƙasashe a cikin watannin nan. A cikin watan Oktoba da ya gabata, Amurka ta kashe shugaban ƙungiyar IS Abubakar al-Baghdadi. A watan Janairu, Amurka ta kai hari da jirgi mara matuki da ya kashe babban janar ɗin sojan Iran kasim Soleimani. An kama magoya bayan Morris Kamto da dama shugaban 'yan adawar Kamaru da ya yi ikirarin lashe zaben shugaban kasar na shekarar 2018 saboda wani kamfe na kauracewa zaben kananan hukumomi da na 'yan majalisu da za a gudanar ranar Lahadi mai zuwa. Jam'iyyar CPP ita ma ta yi kira da a kauracewa zaben gaba ɗaya. duka jam'iyyun sun ce rikicin siyasa ya hallaka akalla mutane dubu uku a yankin da suke magana da turancin ingilishi sabili da haka ya kamata a magance da kuma a sake duba dokokin zaɓe kafin a yi kowane irin zaɓe kawo yanzu gwamnatin kamaru ba ta mayar da martani ba na rahoton kan kama-kaman da wasu kafafen gidajen rediyo suka yi hukumar kula da manyan laifuka ta amurka fbi ta ce ta gudanar da bincike kusan dubu ɗaya a kan 'yan China da ake zargi da satar fasaha tare da tsammanin ɗaya daga cikinsu za a tuhume shi da aikata laifuka hudu a kan jama'a da kuma kamfanoni a cikin wannan shekara da muke ciki nan gaba bisa ga cewar jami'an tsaron Amurka jiya Alhamis. Daraktan hukumar FBI Christopher Ray ya ce binciken ya hada da ofisoshin hukumar FBI 56 baki ɗaya da suke da a dukkan faɗin ƙasar da kusan kowane kamfani da kuma wani bangare na tattalin arzikin amurka daga manyan kamfanoni 100 zuwa silicon valley da aka fara binciken binciken da hukumar fbi take yi da yake da alaka da china ya ci gaba a hankali a cikin shekaru ashirin da suka gabata da yanzu kuma ya kai kololuwa a cewar mataimakin daraktan hukumar fbi john brown Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A kowace shekara gwamnatin jihar Filato ta keɓe ranar bakwai ga watan Fabrairu a matsayin ranar yi wa juna gafara. A bana ma an gudanar da wani taro wanda ya haɗo mutane da yawa daga ciki da wajen jihar. Wakiliyar murya Amurka Zainab Babaji na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. Gwamnatin jihar Plateau ta keɓe ranar bakwai ga watan Fabrairun kowace shekara a matsayin ranar yafiya. Makasudin keɓe ranar shine al'ummar jihar su yi tunani mai zurfi da hangen nesa wajen inganta zamantakewarsu bayan yanayin tashin hankali da bakin ciki da rashin 'yan uwa da dukiyoyi da al'ummar jihar suka samu kansu a baya. Na tattauna da wasu kan matakan inganta zamantakewa da suke yi. Pastor Agnes Lagan ita ce mataimakiyar shugaban kungiyar mata Krista a jihar Plateau. Muna aiki tare da Form 1. Mun je basa mun sami matan fulani muna aiki tare don a sada a gaya ma mata komi dai a yafewa juna kar mu sa zuciya cewa za mu rama kuma mu dinga gaya ma mu gaskiya daga gida kara kuma muna aiki tare da su mun je gida kuma sai mu juye mu yi abin da bai kamata ba to sunana ismail shu'aib daga nasarawa community nasarawa gom zahirin gaskiya abubuwan da suke gudana a yanzu wallahi muna jin daɗin su don amma nasarawa yanzu muna da wani forum wanda yake christian muslim peace forum ba don komai ba don zaman lafiya muka asasa wannan abu kuma a yanzu zaman lafiyan kullum haɓaka yake iyaye da kakanni da shugabanni da musamman 'yan banga na neighborhood watch da suke yanzu kokarin asasa maganar community policing din to wallahi abin sai ci gaba yake kuma daɗi muke ji kuma insha Allahu ya ci gaba kenan sunana imam dr muhammad nuraini ashafa shugaba na cibiyar yada kyakkyawan fahimta tsakanin mabiya a najeriya in dai ana neman mafita to babban mafita shine mu yafe ma juna mu ma uzuri abin da ya wuce ya wuce sannan a dubi gaba sunana rabarin dr james movel wuye daya daga cikin daraktocin kungiyar wanzar da fahimta tsakanin addinai da ke da helkwata a kaduna nigeria mun gode wa Allah cewa a yanzu an sake zuwa wannan dandali na cewa a yafe wa juna za a sake ɗaurawa inda aka tsaya da sannan shi mai gina gwamna ya ce zai buɗe wani kofa wato kofan jin kai wato duk wani mahaluki da ya dawo da abin makami kamar da aka yi a lantan to za a koya mashi sana'a maimakon a karɓa makami a ba mutum kuɗi a'a za a koyawa mutum sana'a ne ya ci gaba to kaga idan an wannan unguwa unguwa gari gari eh, eh, wato local government local government za a zauna a ga cewa wanda suke da makamai su dawo da shi don a daina kaiwa juna farmaki idan an samu dan bacin hankali sunana sani suleiman ma'aikacin samar da zaman lafiya da cigaban al'umma wannan kokari da gwamnatin jihar plateau ta yi abu ne mai kyau kwarai da gaske irin wannan kokari na ware wata rana domin a tunatar da mutane muhimmancin yafewa juna da sake karfafa zumunci abu ne mai muhimmanci shi dan adam kullum yana so a mushi tuni yana so a mushi nuni akan abin da yake ya sani amma wani abu ya dauke mushi hankali akai mai martaba sarkin musulmi sa'ad abubakar na uku wanda ya yi tattaki zuwa jihar plateau ya ce za su ci gaba da bada goyon baya wajen wanzar da zaman lafiya Yace Ya ce ina roƙon ku ku yafe wa juna tunda Allah kansa yana yafe mana. Gwamnan jihar Plateau Simon Lalong ya ce gwamnatinsa na kan sa matakan zaman lafiya da ba da ƙarfin gwiwa wa jama'a. I met with the Minister of Humanitarian Affairs in Abuja to solicit for more assistance. Ya ce a watan da ta gabata na ziyarci ministan bada agaji a Abuja don neman tallafi da mai da waɗanda suka ƙaurace wa mahallansu komawa gidajensu. Gwamnatin jihar Plateau dai ta ayyana ranar bakwai ga watan Fabrairun kowace shekara a matsayin ranar hutu don ba jama'a sukunin sasanta saɓani da yafe wa juna. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. To madalla a gaida Zainab Babaji. Masu sauraro kafin mu buɗe layin wayar mu don ku bayyana ra'ayoyinku akan duk wani abu da ke damun ku kuɗan shakata da wannan wakar mai kiran haɗin kan Najeriya. uwa ɗaya, uwa ɗaya uba ɗaya ƙasa kabilanci da bambanci a junanmu mu haɗa kai mu daina faɗa na addini ko na siyasa Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. Da Hausa da Yarba da Ibo a Najeriya, Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba Najeriya, Najeriya, ƙasa ɗaya, uwa ɗaya, uba ɗaya. mu bar da bambanci. Najeriya, ƙasa ɗaya, uwa ɗaya, uba ɗaya. Yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To mun samu kira na farko daga jihar Rivers. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalamu da wa muke magana. Sunana Salisu mai dabino daga garin Fatakwal. To muna jan kamalan Salisu mai dabino. To ra'ayina shine yawa maganan da aka ce za a rage yawan layuka yawan layukan hansira a hannun jama'a. Mm. Domin inganta tsaro ne koya ne? za a takaita mallakar layukan waya yawa a takaita yawa domin ingantar tsaro ne aka ce haka ni na ga ba shi ne zai kawo ingantar tsaro ba to a ganin ka me zai inganta tsaro abin da zai inganta tsaro shi ne jami'an tsaron da muke da su su ne kamata a basu kayan aiki ingantattu kuma a kare haƙƙinsu a biya musu haƙoƙinsu ba a tura soja cikin daji ba a bashi da hanhuda garin kwaki ko ruwa babu a ce kuma shi zai zai kawo tsaro wannan ba shi ne zai kawo tsaro ba amma a inganta masu haƙoƙinsu a biya masu haƙoƙinsu mm. a ba su kuma manyan makamai wanda shi ɗan ta'addan idan ya ga makamin soja ya fi ƙarfin nasa ba zai ma tunkare shi ba amma kana ga ɗan ta'adda ya zo ga cewa. To mun gode Malam Salisu Mai Dabino yanzu kuma za mu je Bauchi. Yawa, assalamu alaikum. Wa alaikum assalam da wa muke magana daga Bauchi. Sunana Shagari Dogon Jeji karamar hukumar jama'ari. To muna jan kamalam Shagari. Yawa. Malam Shagari Dogon Jeji ko kana tare da mu? Yawa. Yawa ina tare da ke saboda gaskiya shugabannin tsaron gaskiya muna bukata a canja su wallahi. A kushe shugabannin tsaron kuke so a canza? eh gaskiya akwai gyara a kansu wallahi yaran kanana kanana suna shagari dogon jeji ko kana tare da mu to ina ga layan shagari dogon jeji ya goce yanzu kuma za mu je kaduna salamu alaikum dawa muke magana daga kaduna wa alaikum salam alhaji kabiru jere To muna jan ka Alhaji Kabiru Jere. Yawwa. Maganan tsaro kuke yi ko? A duk abin da kake so ka bayyana ra'ayinka a kai yau shi muke son mu ji. To ni ra'ayi na anan ina ina maku fatan alkhairi kuma jami'an tsaronmu ina bukatan kira ga gwamnati don Allah don annabi ta taimaka ta ba su kayan aiki kuma a rinka kula da yanayin aikinsu a rinka sa musu masu bincike a kansu To mun gode daga Kaduna yanzu kuma za mu je jihar Katsina. Kuna magana da Sani Abdullahi Jibiya. To muna jin kamalan Sani Abdullahi Jibiya. Abin da ke da korafi gare shi. Eh. Game da tsaron da aka ce za a yi. Game da tsaro? Eh, na oto oh, eh, rundunar tsaro rundunar to dajin nan ana zauna dajin gaba ɗaya to baka ganin za kuma a yi asarar dabbobin da ke dajin da kuma sauran ma'adanan da ke wurin To mun gode Malam Sani Abdullahi Jibiya yanzu kuma za mu sake komawa jihar Bauchi. Salamu alaikum da muke magana daga jihar Bauchi. Wa alaikum salam kina magana da Abdullahi Walin Soro daga jihar Bauchi Ganjo Local Government. To muna jan kamalan Abdullahi. To ni damuwa na babban damuwa na nake so ne magana akan shine akan local government. Ya kamata daga Abuja daga residency a sake mara a local gamman duk gaba daya kowane local gamman a dinka turo mata eh, grand ɗinta daga local gamman wannan al'amura na rashin ah, walwala a cikin al'umma da sauransu duk wannan rashin kyakkyawan eh, yanayi na ciyamun na local gamman da sauran kansiloli da ake yi mm. shine wannan matsaloli da suka taru suka yi yawa talauci yawa a ƙasar nan mm. wannan shine babban problem namu To mun gode malam Abdullahi Walin Soro da wannan ra'ayi ka yanzu kuma za mu sake koma Kaduna. Wa alaikum salamu dawa muke magana daga Kaduna. Abdulrazak dan Fulani daga Ramin To Abdulrazak dan Fulani muna jan ka. To yau ra'ayi na na kira ga 'yan Najeriya kowa ya gyara hali shi in ba kawai kasar nan ba yadda ba ya gyaru. Hmm. tun daga manyan masu zuwa kanana ba haka amma duk wani kame-kame da za in ba kowa ya kama zaman ya kama maka zaman lafiya ba wai sai an sa shi ta karfi ko ta wani hanya a dole ba To mun gode Mala Abdulrazak dan Fulani yanzu kuma za mu je jihar Neja. Malama Maryam Dauda kina magana da injiniya mai gero makeri lulu dago da jihar Neja. To injiniya kana lafiya mana jan ka menene ra'ayin ka? Lafiya Allah malama Maryam Dauda to alhamdulillah Allah shi kawo mana tsaro arewacin Najeriya da Najeriya baki ɗaya ba amma gaskiya Maryam Dauda an yi sake an bari hmm. tun da wuri a ɗauki mataki ba bari an ka kiya an ta'adda sun kai ƙarfi to tsakani da Allah yanzu in ana son maganin su sai an yi da gaske saboda ga sunan sun yi ƙarfi yanzu har suna da ƙarfin halbu jirgin sama hmm. to sannan yanzu kuma shawara take ba Najeriya a keta rana guda a yi addu'ar Najeriya gaba daya duk wanda ke da hannun ga in mai shiruwa ne Allah ya shirya shi in bai shiruwa Allah karya mana shi a samu rana guda gwamnatin Najeriya ta keɓe kowa da musulmi da kirista su yi du'a'i in an kai haka ne insha Allah za a samu ta. to Allah ya taimaka mu. Mu ma mun gode injiniya mai gero makeri har yanzu dai muna nan a jihar Deja mun ƙara samun wani kira. Kuna tare da Ibrahim da wankin hula a garin mai gode a cin ba. To Malam Ibrahim mai wankin hula muna jan ka. Yau ra'ayina a yau ranar Juma'a bisa ga ne yan na musulmi da kasashen duniya ma gaba daya. Mm. Bisa ga ainihin wayannan matsalolin da masifofi da suke aukuwa a cikin mu ba hukumi bane bai jawo mana shi ba sake hanyar Allah shi ne sanadi. Hmm. in da ba wannan littafin na alkur'ani da hukunci da shi ba a duk duniyar musulmi to wallahi wannan matsalolin ba za mu samu ba za mu fuskance su ba sannan kuma ina ma dan uwan mu ta'aziyya bello mai flowers bisa ga ainihin rasuwar yar mahaifiyar shi muna mai ta'aziyya to Allah ya takanta mun gode malam Ibrahim mai wanke hula yanzu kuma za mu je jihar Katsina Salamu alaikum. Wa alaikum salam da wa muke magana daga Katsina. kuna magana da salisu musa musawa jihar katsina to muna jan kamalan salisu musa musawa to ni ra'ayina shine gaskiya akan tsaron kasanmu muna jan ka gwamnoni suke da gwamnoni suke da kokari akan kula da jihohinsu saboda su ne suke da haƙƙi akan jihohinsu mm. su iya ƙoƙarinsu kamar yadda sauran gwamnoni suke ƙoƙari kamar misalin gwamnan maiduguri kun ga yanzu yana iya ƙoƙarinsu akan kawo zaman lafiya hmm. kama kuma gwamnan jihar kaduna shi ma yana iya ƙoƙarin shi akan kawo zaman lafiya domin kowane gwamna shi ne chief security na ƙasa ta haka to kun ga in aka ɗauki wannan matakin ga kokarin da gwamnati take yi kuma tana fitar da manya-manyan kuɗaɗe a kan tsaro a ƙasa in aka yi haka za a to mun gode malam salisu musa musawa yanzu kuma za mu je yobe salamu alaikum da muke magana daga Yobe. Alaikum salam kuna magana da Mamin Bakir daga Boniyadi, Yobe, Najeriya. Malam Muhammad muna janka. ka. ra'ayina kuma shi ne batun maganar tsaro ne kyau muna jinka. Tsaron ne yake arewa maso gabacin Najeriya a gaskiya idan yadda aka yi kamar yadda aka yi da shinkafa aka yana shinkafa shigowa. Mm. To in dai har za a dau mataki sosai lungu-lungu za a yi a dau mataki a ba sai an cire shugabannin tsaro ba. Mm. idan an cire intanet akwai kungiyoyi wanda suke shigowa suna taimakawa wayannan yara ba tare da mutane sun sani ba domin muna ga kamar in jami'an tsaro sun dau mataki sosai a najeriya da su hana muhammad an kun san kungiyoyi me yasa ba ku tona su yato eh ai ba wai mun ga kama tona su bane in ka faɗa ma ba za a saurare ka bane ku yi ta faɗi yanzu ba gashi ba kana rediyo Eh haka ne ina rediyo. To an ko irin waɗannan ƙungiyoyin an sai a tozarta su. ki tana taimaka musu ba? To wannan shi ne jawara To Malam Muhammad kenan daga Yobe da fatan waɗanda aka yi kiran domin su sun ji yanzu kuma za mu je Bauchi. suna na Ayuba Garba Imam daga kashin madaki a jihar Bauchi. To Malam Ayuba Garba Imam muna jan ka. To ra'ayina ni dai yau zan yi ne akan majalisa sun fara zama akan ba da 'yanci makananan hukumominmu na Najeriya. Lallai wannan abu ya dace kwarai da gaske babban abin da damu muke so su yi kenan a ba da 'yanci ma hukumomi su zama masu cin gashin kansu saboda talakawa su samu kusa da gwamnati. Lallai in aka yi haka muka an taimake mu a nan kuma talakawa ma za su ji daɗi na gode mai magana ayuba garba imam mu ma mun gode kuma anan za mu dasa ayar ɗauka wayoyin sai kuma ranar litinin idan allah kai mu za mu sake baku wata damar. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC agogon mu anan na cewa karfe uku da minti hamsin da hudu yanzu kuma ga shirinmu na gaba. wasanni a takaice. gwamnatin kasar jamhuriyar kamaru tana kokarin mutaga daga cewa ta kammala gine-gine na filayen wasannin kwallon kafa a fadin kasar baki daya kasancewar shugaban kungiyar kwallon kafa na nahiyar afirka ahmad ahmad ya kawo ziyaran gayyar idanunsa domin ganin cewa kasar ta cimma buri na alkawarin da ta dauka domin ganin an gudanar da wasanni guda biyu a kasar na masu taka ledan cikin gida da masu buga tamola na tsakanin nahiyar afirka wanda da kuma za ta karbi bakuncin ne a shekara na 2021 ɗaya daga cikin masu bin diddigin wasannin kwallon kafa na nahiyar afirka musta ladan ya yi mana karin haske zuwa ne da ya kunshi abubuwa da yawa da farko dai sun zo duba ya ci gaban ayyuka suke kasan a shekara ta 2019 kamar da za ta hada wasan kwallon kafa na afirka gabaki daya to hakan bai yiwu ba kasancewan cewa ba su kammala ayyuka ba kuma wato yadda aka ga yadda gine-gine na filayen wasa da kuma wuraren kwana da asibitoci eh, ita kungiyar kwallon eh, kafa na afirka ta duba ta ga cewa Eh, kasar kamaru ba za ta iya cimma burinta a wannan lokaci ba shi aka daga a zuwa shekara wato shekara ta 2021 coach sulemani na kasar jamhuriyar kamaru ya ce kasar ba ta yi nawa ba eh malam awal garba abinda zan ya faɗa kan wasan kofin afirka na 2021 wanda kamaru take niyan hadawa eh, ake gani kuma kamar ba za ta kai ba wanda aka kwace a hannunta aka ba wa kasan egypt eto eh to abin da zamu ya faɗa na nina da hange guda biyu na farko shine eh, abin da ya kawo jinkiri da aka kwace a hannunsu a wannan lokaci shine kamar su filayen wasan da ake da ba kammala ba a wannan lokacin amma kaga yanzu an samu ci gaba da yawa akan filayen da aka ake ginawa kamar ka ɗauki birnin duwala eh, shi babban wannan filin da an kammala ma a nan japoma in ka ɗauki ma shi ma stade onispo kaga an kammala to in ka ɗauki kamar birnin garwa da, da su bafusam su ma an kammala wa'annan su filayen in sauran abin da ya sauro ba yawa kamar kamun wannan lokacin wasan zaga masu. to babban alubalen da ake samu na na na, na filaye shine a, a, a garin yawunde wannan babban shi filin wanda Eh, yake daukan sunan shugaban kasa fulbiya wanda har yanzu ana an samu jinkiri da yawa akan kammala shi saboda wannan ne mutane suke gani kamar za sake kwacewa a hannun kamaru a awal garba muryar amurka daga kasar kamaru Tun madalla yanzu kuma ga labarai amma wannan karan a takaice. Shugaban Amurka Donald Trump ya yaba kokarin shugaban China Xi Jinping na yakar muguwar cutar nan ta coronavirus yayin da shi yake kara fuskantar caccaka daga cikin gida biyo bayan mutuwa mai alaka da kwayar cutar ta wani likita wanda ya fara bayar da gargaɗi tun da farko akan barkewar cutar. Hukumar da ke kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ba da rahotannin cewa dubban mutane a lardin Cabo Delgado na ƙasar Mozambique sun tserewa tashe-tashen hankali na kwanan nan da kuma munanan hare-hare da ƙungiyoyin 'yan bindiga suke kaiwa. A jiya Alhamis shugaban Amurka Donald Trump ya tabbatar da mutuwar shugaban Alka'ida a wani harin jirgi mara matuki da Amurka ta kai a Yemen. Shugaba Trump ya ce Amurka ta kai harin da ya yi nasara na yaƙi da 'yan ta'adda da ya kashe kasim al-rimi wanda shine ya kafa ƙungiyar kuma shugaban ƙungiyar alka'ida a yankin ƙasashen larabawa an kama magoya bayan morris kamto da dama shugaban 'yan adawar kamaru da ya yi ikirarin lashe zaben shugaban kasar na shekarar 2018 saboda wani kamfe na kauracewa zaben kananan hukumomi da na 'yan majalisu da za a gudanar ranar lahadi mai zuwa To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya na gabatar da shirin da kuma Miss Julie Gresham da ta haɗa shirin da bada umarni da injiniyan mu Mr. Dan. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.